wannan masu asdawo bayan fitar ne jikin na rike shi ne asusun na fas asusu an samu ka ba shi to da asusu a gidan da kika bani nake ta garma tv a cikin guwa saboda biyan buƙatar kanki kin je kin karɓi kudin samari kin sa asusu watan yanzu ne almajirin gidan nan dai mai zuwa ƙarya kike saurayin ki ne billahi ƙarya kike dama yaran nan na fahimci kin fi zuba mai abinci a kai akwai abin da kike saka a tsakanin ki da yaron nan ku kuna rena abun ubanki lalle ma yarinyar nan to billahi lazi ba ki jin gaya miki zaman ki a cikin gidan nan ya zo kashi ba zai yiwu in na fita ki fita ba ba asibiti kike zuwa ba ba inda kike zuwa sai dai gidan irin samarin nan masu azdawo

gaskiya ina so eh, idan ya bai ba fita bai ya ga jin to zai dawo ne eh, eh, action abincin action assalamu alaikum Tak, ka ci uban. Uban ka. Dan uban ka kai ne. Gida. dana dana da nufa tsammani yana aikace da komai takardar juna biyun da yi na san da ba shi ne shi ya muke juna biyu ma da kai saboda Allah da aure na da aurenta ka shigo cikin gida ka rinka kasawa kana tsarewa wallahi ba haka bane ba mai wallahi ba haka bane ba haka eh. to ya ya da Allah ai da ta ya masa yaro ne ba ba da zai iya wahayi eh, din nan mai gida ba eh gashi yi aikin da ban iya ba mai gida dauko mai takardar sanaci dauko takardar sanaci shine ba kamun kudin nan ba na fasa asusun shi na je asibiti shi ke biyan part time kenan ko ko ka ci mu je wallahi ka ci ubanka har makarantar ku za mu je ka zo ka yi wa shi ya mu je yanzu su samu sabani a nan gudu ne. Assalamu alaikum. Sai ka ci ubanka a ba wuri. Ba kula. Haka da haka. Assalamu alaikum. Anti. Eh, an gode. Dakata, dakata, dakata. Sai ka. Wani Allah. za ka ci ubanka ai shi sa yau na ki fita da ilimi shi ne kwarcan za ki ce mun ba shi yanzu yi iskancin a cikin gidan ba da komai takardar juna biyun da yi ke kai ki kara jikin ce almajiri ki ce kwarto ha ba ki ga abin da ya zo ya aikata a gidan ba abin da na kasa shi ya zo yi a wace makaranta kake a wace makaranta kake mm-hmm. wannan ba ai na dako dako takardar haba mai gida haba mai gida ta saboda Allah saboda allah ka rasa inda za ka zo ka rinka badala sai cikin gida na mai gida me yasa aka yi mutane shirin kalle shi tun daga ƙasa har sama kiga kayan da ya saka kayan arziki ne wannan mutumin arziki almajiri zai rinka yawo da wannan kayan saboda kin ga dan mulmuli ko shine kika zo kika yi abin da shi ga dama kika yi mun wof da shi ko to zan da kanki bara in gama da shi dan shi ya fi bin matsala muje Somebody. Somebody. Somebody.